Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairun shekara 2017. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Amurka ta bayyana da kakkausar lafazi rashin amincewanta kan gujin makami mai linzami da Iran ta yi. ma'aikatan ma'aikatar harkokin wajen amurka su kusan dubu daya sun sanya hannu kan takardar nuna rashin amincewa kan dokar hana baki zuwa amurka da shugaban amurka donald trump ya sanya hannu a kai wata kungiyar kare hakkin bil'adama kuma da ake kira freedom house ta ce a cikin wani sabon rahoto cewa an samu koma bayan 'yancin siyasa da walwala a faɗin duniya shekaru goma sha ɗaya a jere kenan kanun labaran kenan shugaba donald trump na amurka ya zaɓi wani ɗan ra'ayin riƙau na gidi don zama alƙalin kotun kolin ƙasar don haka ya ba 'yan adawa wato 'yan democrat mamaki a dalilin tun farko daman sun da su naɗa wanda shi obama ya zaɓa to kome ya fi kawo tsadar kayayyaki a najeriya farashin kayayyaki abin da ke shafe su ke sa su haura musamman shine abinci ko kuma rashin abinci kamar kowace ranar laraba muna tafa da shirin demokaradiyya a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa bata amince da gwajin makami mai linzami da kasar iran ta yi ba kuma gwamnatin trump ba za ta kau da fuska kan haka ba in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa jiya talata haley ta yi magana da manema labarai na wani ɗan gajeren lokaci bayan da ta halarci zaman kwamitin sulhu na farko tun da ta kama aiki a taron da amurka ce ta buƙaci a haka ministan harkokin wajen iran javad zarif bai tabbatar ba kuma bai musanta cewa ƙasar ta yi gwajin makami mai linzami ba sai dai ya kara da cewa makamai masu linzami ba sa cikin yarjejeniyar nukiliya da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya ciki har da amurka ya ci gaba da cewa iran ba za ta taba amfani da makamai masu linzami da ta kera cikin kasar wajen kaiwa wata kasa farmaki ba shugaban amurka donald trump ya kira yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla da iran a zaman mummuna har ma a lokacin yakin neman zaɓe ya yi barazana zai watsi da ita a lokacin da majalisar dattijai take tantance ta domin wannan mukami jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta kwatanta yarjejeniyar a zaman mai kashe jiki ko kuma gwiwa duk da haka ta ce za ta fi mai da hankali ne wajen ganin iran ta mutunta sharuɗan da ke cikin wannan yarjejeniya fadar white house ta shugaban amurka ta kare matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na korar muƙaddashiyar attorney janar sally yates saboda ƙin aiki ko kare umarnin da shugaban ƙasa ya bayar wanda wato ta takaita balaguro zuwa amurka daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi fadar ta kira matakin nan miss yet a zaman na rudarwa da bijirewa miss yet ta ƙi aiki da umarnin wanda yake kan doka da ake yi da zumar kare amurkawa in ji kakakin fadar shugaban amurka wato shen spicer lokacin da yake kare matakin da mai gidansa ya ɗauka jiya talata a gaban manema labarai spicer ya kira matakin na yet cin amana saboda haka ya ce daidai ne da aka cire ta daga kan mukaminta hakanan spicer ya yi kira ga 'yan da makarada majalisar dattijai su daina hana ruwa gudu su amince da zaben jeff session a zaman attorney janar kuma su amince da sauran mutane da wato shugaba trump ya gabatar da sunayensu a zaman ministoci tun da farko a jiya talatar ministan tsaron cikin gida john kelly shi ma ya kare dokar ta shugaban kasa ya ce wannan ba dokar hana mutane zuwa amurka ba ce ya ce wannan ɗan tsaiko ne domin ya ba su damar sake nazarin wato shirin karɓar 'yan gudun hijira da kuma hanyoyin da ake tantance su in ji minista kelly ya ce ba za mu yi wargi da rayukan amurkawa ba duk da wannan dokar jami'an gwamnatin ta amurka suka ce za a kyale 'yan gudun hijira 872 su dawo amurka saboda matsanacin damuwa da suke ciki a halin da ake ce kuma kimanin manyan jami'an diflomasiyya da wasu ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen amurka su kusan dubu ɗaya ne suka rattaba hannu kan takardar koke ko nuna rashin amincewa kan sabuwar dokar da shugaban na amurka ya bayar na hana wasu mutane daga kasashen musulmi bakwai yin balaguro zuwa amurka jiya talata a hukumance aka miƙa wannan takarda ma'aikatar harkokin wajen ta tabbatar wa muryar amurka cewa ta karbi wannan takarda sai da jama'a ma'aikatar sun isa bayyana adadin ma'aikatan da kuma da suka sanya hannu akan da kuma darajar su amma wasu majiyoyi sun gaya muryar amurka cewa yawansu ya kai kusan dubu ɗaya idan wannan adadi ya tabbata zai kasance abin da ba a taɓa ganin irinsa ba wadda ya ninka har sau 20 yawan waɗanda suka sanya hannu kan irin wannan takardar koke game da manufar amurka kan yaƙi da ake yi a siriya ƙarƙashin gwamnatin obama kamar yadda tsohon jakadan amurka a siriya robert ford ya lura tseguntawa duniya batun wasikar da kuma yawan waɗanda suka sanya hannu a kai inji tsohuwar jami'ar diplomasiya Laura Kennedy alamu ne da suke nuna irin damuwa kan wannan mataki da illar da hakan zai iya janyowa kuma ba zai yi kataɓus ba wajen kare Amurka. amma kakakin fadar shugaban na amurka shan spicer ya faɗa ranar litinin cewa ma'aikatan ma'aikatar harkokin waje su mutunta matakin na shugaban amurka ko kuma su aji aikinsu tuffin jakadu sun yi tur da wannan furuci wadda suka fassara shi a zaman barazana ga ma'aikatan diflomasiya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To da daren jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa duniya cewa zai zaɓi Alƙali Neil Gorsuch a ya zama alkali a kotun kolin Amurka a lokacin da yake ba da sanarwa. Shugaba Trump ya ce Gorsuch alkali ne da ƙasar take bukata cikin gaggawa. Ya ƙara da cewa babu ta baba kan cancantarsa. Trump ya gaya wa Amurkawa lokacin da yake yaƙin neman zaɓe cewa zai nemo alkalin da ya fi cancanta a dufaɗin ƙasar ya ce tarihin alkali gosoch da irin shaidar karatunsa da suka hada da digiri daga jami'ar columbia da jami'ar harvard ba su misaltuwa daga nan shugaban ya kira ga 'yan damakarar da republican a majalisar dattijai wacce tilas sai ta amince da zabensa su haɗa kai ko da sau ɗaya domin ci gaban ƙasar da yake magana alkali gosach ya ce naɗi zuwa kotun koli yana daga cikin ayyuka mafi nauyi da ɗaukaka ya ce idan har majalisar dattijai ta amince da naɗin nasa zai yi bakin ƙoƙarinsa na zama mai mutunta tsarin mulki da dokokin wannan babbar ƙasar sai dai shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai chok shoma ya ce tilan ne alkali gosoch ya nuna cewa shi ba ɗan gani kashenin masu ra'ayin rikau ba ne shi kuma shugaban masu rinjaye mitt mcconnell ya ba da zaben wato ya yaba da zaben da trump ɗin ya yi to labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji, shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da wani rikakken dan ra'ayin riƙau mai suna Neil Gorsuch don zama babban alkalin kotun kolin Amurka, wanda wannan wato mukamin ne ake ganin ya fi kowane wato ya fi muhimmanci a jerin naɗe-naɗen da ya yi saboda tasirinsa kan zamantakewar Amurkawa. Don haka ana ganin za a yi gumurzu tsakanin masu ra'ayin riƙau da masu ra'ayin sassauci a lokacin tantance shi a majalisar tarayyar amurka kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran amurka mazaunin birnin boston mai suna malam garba suleiman karaku don ya mana fashin bakin abin da zai biyo baya sai ya ce to hakikanin gaskiya wannan gabatar da suna na nel gorsuch wato shugaban majalisar kolin kotu ta amurka wato ya ba 'yan adawa wato 'yan democrat mamaki a dalilin tun farko daman sun yarda su naɗa wanda shi obama ya zaɓa to yanzu wanda su suka zaɓa ɗin saboda ke su ne da wuka su ne da nama da majalisar senate da na house sun cika ransu ba babbaka domin biyan bukatansu na shekara da shekarun da zai akan wannan karaga tasu akan wannan kujera nashi na shugaban kamar majalisar koli ta shari'ar da ke nan kasar amurka malam garba a matsayinka na wanda ya san siyasar nan amurka kana ganin gabatar da sunan rikakken mai ra'ayin rikau da shi shugaba donald trump ya yi a matsayin wanda yake son ya zama shugaban koko alkalin kotun kolin nan amurka ba zai kawo eh, gumurzu tsakanin 'yan ra'ayin rikau da masu son sassauci ba a nan kasar ai wannan ma a zaune take wato ai daman da biyu suka yarda da zaben da wato shugaban ƙasa mai barin gado obama ya yi ba hmm. kuma ba zai haifar ma amurka ta mai ido ba zaben wannan Neil Gorsuch da Donald Trump ya yi domin duk ra'ayinsu ɗaya mutane ne ba masu ƙaunin jama'a ba su ne masu wannan tsauran ra'ayin cewa a'a wai su za su ƙwato Amurka za su maida ma Amurka 'yancinta da sauransu. To amma Alhaji Garba ba ka ganin masu ra'ayin ɗa'a za su so shi ganin cewa bai ra'ayin auren 'yan luwaɗi da kuma barin a zubar da ciki da masu sauya jinsi da sauran batutuwa da masu ra'ayin addini suke kyama? To, ai wato duk wannan al'amari ya danganci ga ainihin su abubuwan da shi Donald Trump ya faɗa zai yi tun lokacin da ake wannan fafatawa na wajen neman zaɓe na a zaɓe shi. Oh. Ayyana abubuwan duk da zai zai faɗa kuma ya nemi wanda yake zai mara ma baya su ɗaure mashi gindi su ɗaure ma su jam'iyyar su ta Republican gindi shi sa suka nemo wannan babban mai shari'a wanda zai ƙalubalanci masu sassaucin ra'ayi. Wato kana ganin yancin da aka baiwa 'yan luwaɗi da masu sauya jinsinsu da kuma sauran batutuwa na sassauci zai fuskanci haɗari kenan a wannan karan? Kwarai da gaske, an shi za na ce wato zaɓe da shi Donald Trump ya yi ba zai haifa ma al'ummar Amurka ɗa mai ido ba, tun ma ba ga masu ɗan ƙarfi da sauransu ba dai da talakawa domin za su yi ne domin nasu na ra'ayin riƙau. Ne motar siyasa ce don koma waɗa da dangina. To, an saurari Malam Garba Suleiman ah, da ya tsokaci kan bayar da sunan Neil Gorsuch da Trump ya yi a matsayin wanda yake so ya zama babban alkalin kotun kolin Amurka. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a yayin da tattalin arzikin ƙasar wadda ta dogara ga albarkatun man fetur ke tangal-tangar kamar yadda sauran takwarorinta ke fama wasu ƙwararru ke yin fashin baƙi kan mafita wakilinmu a fadar shugaban najeriya da ke abuja umar faruk ya fara zantawa da tsohon mataimakin shugaban babban bankin najeriya dr obadiya mai lafiya wanda ya ce matakin da babban bankin najeriya ya ɗauka ma ya taka rawa wajen haddasa tsadar rayuwar babban bankin najeriya da matakai da suka ɗauka ya kawo rashin ganewa kuma ya sa ana cuwacuwa da musamman kasuwan ita naira ɗin ma da dala ɗin ma gaba ɗaya masu zuwa haji a basu nasu daban masu aikin gwamnati a basu nasu daban bankuna kuma a basu nasu daban masu kasuwancin dala daban to kaga wannan ya kawo cuwacuwa cuwa kwara da gaske na biyun kuma shine farashin kayayyaki abinda ke shafe su ke sa su haura musamman shine abinci ko kuma rashin abinci har kusan sittin bisan dari abincin ma ana kwashe a kai kayayyakin waje ana sayar da su ya sa abincin mu kuɗin su ya ƙaru kwarai da gaske na biyu shine irin tashin hankalin da ake yi tsakanin manoma da masu kiwo haka kuma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darakta na bankin unity da ke abuja wato malam ahmed yusuf ya bayyana min cewa lallai dole ne najeriya yanzu ta fara duban hanyoyin da za ta ci da kanta kuma ta rage dogara da waɗansu abubuwan da ake shigowa da ƙasashen ƙetare domin darajar naira ta dawo yawancin ayyukan mu a ƙasar nan sun danganta ne da darajar dala wato ba wai sai kayan ma da aka shigo da su kawai ba kaga shinkafa shigo da ta ake saboda haka duk abin da ya shafi farashin dala dole shafi farashin shinkafa. Eh, to amma ai ana samun noman eh, shinkafa a Najeriya eh. da kayan cefane amma dukkan su farashin su yanzu ya riɓanya so uku ko hudu. saboda shi manomi ai rigar da yake sa yanzu ita ma daga China takin da yake shigowa da shi ake irin ma da zai shuka yanzu shigo da shi ake shi sa daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi wannan haka yake kuma a gaida Umar yanzu kuma bari in koma gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba Demokradiyya a yau. Cikin shirin ko shugaba Buhari yana da cikakkiyar masaniya kan amsar da gwamnati ta tura majalisa game da zargin da ake wa sakataren gwamnati Babacir Lawal abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da cikakkiyar masaniya game da amsar da fadar shugaban ƙasa ta tura majalisar dattijai a zaman amsa kan zargi da wani kwamitin majalisar dattijan yake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan cin amana? Mun yi wannan tambayar ce saboda bisa martanin da 'yan Najeriya suka bayar kan wasikar ya nuna cewa idan har shugaba Buhari yana da masaniya sosai to lalle an yi kuskure. Idan bai da cikakkiyar masaniya to hakan watakila ya ƙara tabbatar da zargin cewa ba shi yake jan ragamar mulkin ƙasar ba ko kuma zargin da wasu suke yi cewa illa irin hadimansa 'yan dagaji ne ko kuma dalilan nan duka uku kamar da yadda wasu masu sharhi ko masu sukan lamirin gwamnatinsa suke faɗi. Abin da ya fi ɗaure kai shi ne yadda wasiƙar bata ba da amsa kan zargin da ake wa sakataren gwamnatin ba, sai ta dukufa kan hanyar da majalisa ta gudanar da bincikenta. Da farko ga wata 'yar shimfiɗa da Nasiru Adamu Leka ya haɗa mana. Salon wasikar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa kan rashin gamsuwa ga hujjojin sauke sakataren gwamnati Babacir David Lawal ya samu tababa daga waɗanda suka yi amanna ga dagiyar shugaban na hukunta duk wanda ya zarme. Da faruwar wannan lamarin sakataren kwamitin tallafa yankin Arewa maso gabas Umar Gulani ya ce matukar kwamitin majalisar ya buƙaci duk bayanai za su kasance a shirye don fiye da batun nome ciyawa kwamitin nasu ya yi ayyukan da ba sa ɗaukar hankalin kafafen labaru. Ba ciyawa ne kaɗai shine aikin ba yau ka duba bohol da aka yi a wannan hectares da aka gyara construction ne sosai aka yi kamar gada ne aka yi maimakon kai tsaye ku yi aiki da jihohin me yasa ba za ku yi aiki da yan majalisun tarayya da na dattawa na yankunan gaskiya in za mu samu haɗin kai da su me yasa ba za a yi ba mu mu burin mu ai burin ku kuwa ka ce <laughs> to muka yawa to muka samu aiki da su ba za mu yi ba shugaban kwamitin yan gudun hijira na majalisar dattawa sanata shehu sani ya ce za su sake gayyatar duk waɗanda lamarin binciken ya shafa yana mai nuna damuwa ga yadda wasu wasikar da shugaban kasan bata ma ambaci sunansa ba a cikin kwamitin. Takardar da aka sa hannu an rubuta sunan nakin mambobi wannan kwamiti ni da nake cewa ma ba sunan a ciki. Na biyu kuma an ce ba mu gayyaci sakataren gwamnatin tarayya bayan ga mu takarda daga ofishin gwamnatin tarayya cewa mun gayyace shi. Na uku kuma ba a yi maganan kuɗin da muka ce an ɗibe an sace an handama ba sai aka fara maganan wai kwamitin mu ba kowa ya sa hannu ba mutum bakwai suka sa hannu kuma ga takarda hannu. Sanata Ali indumi da APC a majalisa ta kwabe daga shugaban masu rinjaye ya ce sakataren gwamnatin na da damar zuwa kwamitin 'yan gudun hijira don kare kansa. Takaitaccen bayani ne aka bayar interim report ake cewa. To saboda haka idan ma yana cewa bai samu zarafi defending kansa bane to ai yanzu tunda ba a gama ba yana da dama ya je defending kansa ba wai dai kuma a je ana kace na ce a cikin jarida ba. Mun tuntubi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano domin jin ko kokarin tabbatar da ba a zalunci mai gaskiya ba ya sa gwamnatin Buhari ta ɗauki wannan mataki kamar yadda aka gani cikin wasikar da aka tura majalisa. mana da zato ba za ta yi a ce wannan ne dalili ba idan aka yi la'akari da yadda um, aka yi wa shugaban majalisar da dattijai da yadda aka yi wa samba da suki da yadda aka yi wa alƙalan nan da aka yi wa jiran mulkiya eh, a tsakiyar dare eh, duka sun nuna cewar wato idan aka ji kanshi kanshin eh, rashin gaskiya game da rashawa da cin hanci to gwamnatin buhari ta tana ɗaukan mataki na gaggawa <clears throat> amma eh, game da waɗannan mutanen na ofishin shugaban ƙasa sai ba ta ɗauki wannan matakin ba to abinda eh, mutum zai mamaki shine baya buƙatar wato wani zurfin ilimi ko kuma kasancewa ka a ɓangaren gwamnati kafin ka gane cewar eh, majalisar da ke nan fa suna kici cikin kare shugabansu da aka zargo kuma don kada in ya faɗi wasu su biyo baya saboda haka ya kamata a fahimci wannan zargi da suka yi akan a kan sakataren gwamnati babakir in aka duba wato abin da suka dora wa kansu zafi su cewar za su binciki eh, wato halin da arewa maso gabas take ciki amma suka biye da maganarsa shi kadai kasancewar wato wani abu suke nufi suke su gwada ofishin shugaban kasa ko ma shugaban kasar su ga shin yaƙi da rashin wannan da cin hanci da gaske ne ba sani ba sabo ko ko waɗansu kawai ake farauta to da ofishin shugaban kasa sun fahimci haka da sun ƙoƙari sun mai da hankali sun ba da ansar tuhumar da aka yi masa ko dai su ce laifin nan da kuke zargi ba daidai aikata ba ga hujja ko kuma suke ce eh aiko gaske ne duk da namu ne tun da abin ya tabbata ga horon da muka yi masa da suke su ci gaba da yaki da shawarci da cin hanci kai tsaye amma gaggocewar da suka yi da dillazin da ta taimaka musu da ko kaɗan. Dr. Duka ba. Magana da cin hanci. Eh, Dr. Duka ba ka ganin cewa watakila wannan ah, batu da ka ambato cewa ainihin bincike da ake wa shi shugaban majalisar dattijai wannan hmm. kotun ɗa'an karkashin ofishin sakataren gwamnati kotun nan take to baka jin hmm. cewa ita gwamnati ta fahimci cewa ramuwar gayya ce ita majalisar dattawa take so ta yi dangane da wannan eh, caje-caje da ake wa shi eh, shugabansu kaddara hakan ake nufi ko ake a ramuwar gayya don ne ba za su yi kokari su su tabbatar da cewar ba haka ba ne tuhumar da aka tun da suka kasa ya zama haka ne in ku haka ne to sai a hukunta shi kamar yadda ake ta kokarin a hukunta shugaban majalisar da to ai sun fito sun ce bayan sun mika rahoton suka ce ai wannan rahoton ba yana nufin cewa shugaban kasa ya wanke sakataren gwamnatin ba ne to a fahimtar a karamar fahimtar karanta wannan takardar tasu babu abin da nuna cewar kuma ba hakan ba ne saboda haka mm, kulli kuciya ake yi kawai me yasa to ita gwamnati za ta ɗauki wannan mataki ganin cewa an yi wa shugaba buhari shaidar cewa mutum ne da aka san shi ba sani ba sabo idan ya zo ga yaƙi da cin hanci da rashawa to babban abin da mutane suke ta jaddada magana a kansa shine in dai shugaba buhari ya gamsu cewar kai ne biyayya ne a gare shi to ba ka laifi saboda ka waɗannan waɗanda ake zarge ana ko shi wannan mutumin musamman an ce yana yin duk abin da zai nuna wa shugaba buhari yana iya cikakken biyayya gare su don haka shi kenan baya laifi to amma za mu iya kuma sake ɗagawa daga wannan matakin a yi hasashe a kan cewar ila ana gudun kada ya faɗi wato wato waɗansu kuma da yawa jin da ikari ba hango na su laifin ba a hango saboda haka a ce to saurawa ne da kuma wani da wani ma da ma wance watakila haske a waye gari eh, shugaba buhari ijagaya ga duk waɗanda suke kewaye da shi ba shi da abokan aiki a shi duk su ma masu laifin ne don haka wataƙila ba wai ba bikin ne kaɗai ake ƙoƙari a kare ba a'a da yawa daga cikin waɗanda suke gindin shugaban ƙasa ake ƙoƙarin a kare saboda an san ana ma ne da abin da suke da shi na bunu a gindi. Wannan dai ba shi ne shugaba Buhari da jama'a suka sani ba. Dama can haka mm-hmm. yake yanzu ne mutane suke ganewa ko kuma dai da wata magana. Eh, gaskiya sai dai a ce ko da wata magana din. Da Buharin da aka sani tsayayye ne, jajirtacce ne, wanda ba sani ba sabo ne kuma a jawabin jawabinsa na karɓar mulki ya yi alkawarin cewar zai kasance ba sani ba sabo wajen yaƙi da rashin arzikin hancinsa kuma za a ga cewa shi fa ba na wani mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasira da mai Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa abin Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka ga wannan. Donald Trump ya fara huce gona da iri. Don in kana shugaban Amurka, to manta nauyin sauran kasashe da a bisa kanka. wata ba ta rayuwa sai da wata to domin haka waɗansu matakin nan da ya ɗoka muna ƙara sanya kira gare shi wato ja da baya ba tsoro ne ba ko da shike shi yana kare 'yan amurka kai mance amurka yau ba ita kaɗai ba ce a cikin duniya da kai sauran ƙasashe to sai ku biyo mu a shirin hantsi don ku ji cikakken bayani yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labaran duniya an fa a takaice wata kungiyar kare hakkin bil'adama da ke nan amurka da ake kira freedom house da turanci ta da wani sabon rahoto da ke cewa an samu koma bayan yancin walwala a fadin duniya a shekara da ta wuce shekaru goma sha ɗaya a jere kuma ba da kungiyar ta'aza laifin karuwarsa kan masu kishin ƙasa a ƙasashe da suke bin tafarkin dimokuraɗiyya a safiyon da ta yi kungiyar ta auna kasashe 195 a cikin su kashi 45 cikin 100 an ce suna da yanci kashi 30 cikin 100 suna da kwarya-kwaryar yanci kashi 25 kuma ba su da yanci rahoton ya ce kasashe 67 da suke bin tafarkin demokuraɗiyya sun samu koma bayan yancin siyasa da na walwala a bara da su kara da kasashe kamar brazil da faransa da jamus da kuma amurka rahoton ya ce kasashe 36 ne kadai suka samu ci gaba ta fuskar yanci. kakakin kungiyar sera rapucci wacce ta yi magana da muryar amurka daga new york ta ce kasar da ta fi kowace samun koma baya a bara ita ce turkiya ta ce inda aka fara ganin alamar wato hana walwalar 'yan jarida kamin ma juyin mulkin da aka yi a kasar wadda bai samu nasara ba amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa ba za ta lamunta ba da gujin makami mai linzami da iran ta yi kuma gwamnatin trump ba za ta kau da fuska kan haka ba in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley fadar white house ta shugaban amurka kuma ta kare matakin da donald trump ya dauka na korar mukaddashiyar attorney general saliyas saboda ƙin aiki ko kare dokar da shugaban ƙasa ya bayar wacce ta takaita balaguro zuwa amurka daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne fadar ta kira matakin na miss yes a zaman mai rudarwa da bijirewa To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya ba ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abu da kuma mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.